kimanin shekaru hudu da suka shuɗe ne babban bankin najeriya cbn ya bullo da sabon tsarin takaita ta'amali da takardun kuɗaɗe tsakanin 'yan ƙasar kuma ya mayar da gurbin sa da amfani da kafofin sadarwa musamman na intanet wajen gudanar da cinikayya a tsakanin al'umma yanzu haka dai babban bankin na nan zai fito da wata doka da ke haramta cire kuɗi da suka wuce naira dubu goma daga banki ta hanyar amfani da cakin kuɗi na sai ka na dubu ɗari biyar ko na miliyan ɗaya ko na miliyan ɗaya da rabi na tura ma ta account kai kuma zuwa za ka yi ka je ka fitar za ka sai irin wannan waken suya gyaɗa auduga, da sauransu to kuma ya za a yi kaje ka fitar da wannan kuɗi saboda kai yanzu ƙauye za ka je mutanen ƙauye kuma ba akawun ne da su ba su abinda suka shina a ɗau kuɗi a basu a hannunsu a karɓi kayansu domin yanzu kamar na je cikin neja akwai kasuwa da ake kira salka akwai kwanar mai goge nan ma muna zuwa mu sannan akwai baturan noma nan ma muna zuwa mu ce akwai manigi akwai makera tun muna shiga da kwanan mai goge duk muna zuwa muna siyan mu sai waken suya mu sai masara mu sai gyada mu sai wake na ci to irin waɗannan mutane ne manoma na ƙauye wanda su ba akawun ne da su ba Alhaji Yusuf Musa Dorai kenan wani ɗan kasuwa da ke mu'amala da ƙananan 'yan kasuwa da sauran jama'a a kasuwannin karkara shi kuwa alhaji sharo uba na mai ra'ayin cewa matakin na iya jefa al'umma cikin haɗarin yawaitar fashi da makami a tsakanin al'umma magana ta gaskiya mu dai a yin muna ganin tsarin akwai kamar takurawa domin muna da kiwon wanda za a zo ana buƙatar kashe a hannu a tsaruka amma a ce da mu sai ka zo ka ɗauki kuɗi naira dubu goma to da muke gan cewar an yi aka ce mutane ba za su zanye ku ainihin sa kuɗi a banki ba su da kuɗaɗen su gida to kuma mutane su mai da kuɗaɗen su gida ta kuma ka za mu samu wata matsala ta yi wa kuma ga samu matsala ko take a nan fashi kuma zai yawaita. da kome masana ke cewa dangane da wannan sabon tsari na babban bankin najeriya dr lawan habib yahaya ƙwararre ne kan tattalin arziki da hada-hadar bankuna tun da aka fito da cashless bankin, shi babban banki ya duba ya ga duk jihohin da ya ɗauka, misali kano da lagos da sauransu babu wata matsala idan akwai matsala wacce ce wacce ce matsalar shi kan kan kansa shi banki da zai duba wacce ce matsalar da su bankuna yan kasuwa bankunan yan kasuwa za su duba menene al'umma suka ɗauki wannan harkar bankin hmm. to idan ka duba wannan daga innan inda ka samu tasgaro daga nan zaka dora gwamnati idan tana son ta yi nasara akan dukkan wani mataki na tattalin arzikin kasa hmm. sai ana yin sa ana abinda bature ke cira success evaluation a duba a ga cewa nasararsa da rashin nasararsa mafi yawa musamman lokacin da tattalin arzikin kasa yake ƙasa to abin da ake yi a a tattalin arzikin ƙasa shine kawo waɗansu hanyoyi da mutane za su samu kuɗi a hannunsu shin wannan yanzu idan aka yi kuɗi zai ƙara a hannun mutane ko ragewa zai yi wannan shine abin da za a duba idan ku gwamnati ta duba za ta gane cewa ai wannan cashless policy din shi kansa yadda aka faro shi idan yanzu a mataki na ɗaya ake to bai kamata a kai mataki na biyu ba dr lawal habib yahaya kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria